saboda duk abin da aka samu a duniya idan bai kai ka zuwa ga yi ma Allah da'a ba to gaskiya baka ci nasara ba gaskiya baka ci nasara ba ko mai ka samu ya zama kuɗi ya zama mulki ya zama sarauta ya zama ‘ya'ya ya zama dangi ya zama duk abin da zai zama in dai bai kai ka zuwa ga cin nasara ga abin da Allah ke so ba to gaskiya kai ba baka arziki ba an dai baka wani abu daban amma ba arziki sunansa ba arziki shine abin da zai kai ka ranar gobe a rinka cewa da kai salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar aminci Allah ya tabbata a gare ku sakamakon namijin hakurin da kuka yi wurin bin umarnin Allah da kauce masabo da haƙuri akan kaddarori masu zafi to amma dai ku sani kun samu gida na karshe mai daɗi wanda ba sauran bakin ciki kuma da damuwa a cikinsa ya Allah ka sa muna da rabo a ciki